hukumatul islamiyya littafi ne da ya rubuta a kan siyasa irin ta 'yan shi'a amma sai da ya fito da aƙida shi'a a ciki da saboda haka a najeriya da ya kap ku ji jama'a wannan ku ɗauke ta daga bakina babu wani ɗan shi'a wanda ba wannan aƙida yake da ita ba so ba wani wanda zai zo wai da nufin cewa shi ɗan shi'a ne moderate a'a babu wannan da su zazzaki da su sala zaria da sauransu waɗannan dukkansu baƙaƙen arna ne masu wannan aƙida na rantse da allah ko shakka ba na yi akan haka dukkaninsu wannan aƙida suke da ita saboda sala ya ce da sun guji zazzaki saboda suna tunanin zazzaki siyasar shi'a kawai ya ɗauko bai ɗako aƙidar ba sai daga baya sai suka ce ashe sun gane ya yi kwantan ɓauna ne irin wanda su ba su iya ba da suka yi ta fito na fito ni dinnan sala ya taɓa zuwa wuri na wai zai muƙabala da ni a mace yau kusan shekara ashirin da wani abu to sai suka ce ashe sun gane zazzaki da ya lif in an ce kaza ya ta inkari ya ta inkari yadda sai da ya ja mutane a jikin shi tukuna sannan aƙida ta bayyana yadda ya zama 'yan kaɗan ne suka ɓare sauran duk sun riga sun gamsu ya yi game da su sai suka ce ashe sun gane ya fi su ƙwarewa ya fi su iyawa Da haka suka je har ɗaka suka jinjina mushi duk waɗannan kasusuwa da aka yi wannan hargido tun 1996 kaf a makarantar nan suna nan na adana su a archives saboda na san cewa in Allah ya so zan karantar da ɗalibai karantarwar da za su zo suna bincikar waɗannan tarihi ba sa karkarun ɗalibai irin na Najeriya ba waɗanda yake gaba ɗaya ba sa iya haɗa jiya da yau gaba ɗaya ba sa iya haɗa menene ake magana game da kaza dangane da kaza su gane bayyana shi a wuri kaza har yau ɗin nan wani yana ganin ana faɗin waɗannan aƙidu na 'yan shi'a ana cewa kafirci ne har yau yana ganin akwai sauran uzuri a kansu zazzaki akwai masu ganin haka da yawa musamman daga cikin waɗanda ake gani wai manyan malamai ne sun je sun haɗa kansu da gwamnatoci na zalunci saboda mai saboda in sun tafi wurin gwamnatin gwamnatin ta kalle su gaba ɗaya ta ba su abin da za ta ba su amma fa shi ne kaɗai yake sassauci game da tashi da su waɗancan ba sa sassauci game da tasu na haka ba abun kunya ba ne a ce wai makon haɗin kai a ce wai su zazzaki sun gayyato malami irin baban tuni a ce su zazzaki sun gayyato malami irin malam nura khalid wancan malami ne na ahlus suna cikin ƙungiyar izala wancan nura khalid malami ne cikin ƙungiyar izala mutumin garin jos rikin bawa mai shinkafa rikici ya tsanani shi da 'yan izalan jos ya balle ya dawo ya ce yana da awar salafiya amma sai gashi bara a garin nan wai su zazzaki sun gayyato shi makon haɗin kai ni da ni nake mishi magana ni da shi amma kai baka san aƙidar su ba sai ce to shi ko dai menene aƙidar su tunda dai an ce a zo a haɗa kai a zo a haɗa kai a kan me to waɗannan suna daga abubuwan da fa duk majalisin da kaje ka zauna sai ce shi albanin na ya cika zafi a'a gaskiya ni kaifi ɗaya ne iyakacin gaskiyar lamari kenan don haka duk wani ɗan bidi'a ko yau na mutu ya san matsayina game da aƙida shi yawa ba zan yi maka rufa rufa ba abin da zai haɗa ni da kai ba abin da ya haɗa ni da kai kuma wanda zai sa ba zan gaya maka ga matsayina ga matsayin da musulunci ya ɗauka game da irin aƙida ka samu kuma ni ba na neman gayya ta haɗin kan a zo a haɗa kai a'a a zo a haɗa kai akan gaskiya amma wallahi tallahi in ba akan gaskiya za a haɗa kai ba wallahi ƙarya ne ba dai da mu ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam ya ce unzur maqalatul islamiyyin a karanta littafin maqalatul islamiyyin da at-tafsir fi dini da at-tanbih rad na ainihin al-malati da kuma i'tiqad firaqil muslimin wal mushrikin na razi da al-burhan fi ma'rifati aqaid ahli al-adyan da kuma ainihin ko khabi'atul akwan shafi na 29 tara nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba za mu dasa daga